dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa wanda ko shi ne yammaci kuma daidai biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadu Salihin wannan kuma shi ne darasi na talatin da biyu babin da muka tsaya a cikin sa mun fara shi shine babun fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar haka ne ko mun fara kadan daga cikin sa mu kai karshe bari haka zamu faro daga farko sai mu zarci babun fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan babi ne da yake da magana dangane da umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna umarni da kyakkyawa hali daga mummunan aiki قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معلومة duka waɗannan ayoyi ana tafa hujja da su dangane da shar'antuwar umarni da kyakkyawa hali daga mummuna kuma idan ba mun tawo mun ce abin da ake nufi da kyakkyawa shine duk abin da dalilai na shari'a suka nuna kyawunsa ko da al'adar mutanen gari saboda lalacewar al'amura ana ganin wannan abun ba kyakkyawa ba ne abinda kuma ke kira mummuna abinda dalilai na shari'a suka nuna munanta ko da yau da gobe a mu'amalar mutane sun mai da shi kyakkyawan abu matukar dai a shari'ance mummuna ne ba yanda za a yi watan wata rana da zanto kyakkyawa Allah ya ce wal takum minkum umma lalle a samu wata al'umma cikin ku ko mummunai ko musulmai lallai a samu wata al'umma cikin wannan al'ummar ya da'una ila waɗanda za su rinka kira zuwa da alkhairi alkhairi kuma ne musulunci wa ya'muruna bil ma'ruf su rinka umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma su rinka hani daga mummuna ashe dole ne samuwar irin wannan al'umma cikin kowace jama'a a kowane gari a samu masu wazi a samu masu karantarwa wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su masu rabauta wato masu umarnin kyawa da matsani da mummuna su da waɗanda ake wa umarnin da waɗanda ake wa hanin dukkaninsu masu rabauta wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ubangiji ta'ala ya ce ku ne al'umma waɗanda aka fitar domin mutane kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne al'umma da aka fitar don amfanin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hana mummuna abun nufi kamar cewa ku ne mafi alkhairin al'umma kasantuwar ku mafiya alkhairi din ya samu ne sakamakon umarni da kuke yi da kyakkyawa da hali da kuke yi da mummuna an fahimta ku idan ba kuma da ba wancan lokaci shi har na da mu shi sa ba kawo wawan ba tsakanin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ba sai ba wa ta'muruna bil ma'ruf kai dai kawai za ka ce ta'muruna bil ma'ruf dan a nuna alaƙar da ke tsakanin al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da kuma khairiyyatul umma ma'ana babu yadda za a yi al'umma su zanto ta alkhairi har sai a cikin ta akwai masu umarni da kyakkyawa da kuma masu wani mummuna inda za a zauna duk a shan take a ciki ba mai hana ba mai umarni da kyakkyawa ba mai hani da mummuna ko da ko ga wani kaso mai yawa a cikin su su a karan kansu suna yin kyakkyawa su a karan kansu ba sa yin mummuna to amma kuma in wani na yin sakaci da kyakkyawan ba sa cewa yi in wani na zakkewa mummunan ba sa cewa bari dukkan su zan wasu da umma ba ina ba da gura mai da rikin. domin khairiyya ɗin dole sai da wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi ya nuna cewa farkon wanda wannan aya ke gaskatuwa akan sune ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin sune ne mafiya alheri al'umma da aka fitar dan mutane yace kukan je ku samu mutane ku ribato su a wajen yaki ku ɗaura musu mari kuna jan su zuwa ga aljanna suna ƙi suna dogewa amma sai kun kai su ma'ana har su yi imani su samu shiga aljanna Kar su zama khairun nas lin nas kenan وقال تعالى wa العفو وأمر وأمر بالعرف kuma عن الجاهلين. وبنجد تعالى خذ العفو riƙe rangwame da afuwa idan an yi maka ba daidai ba ya zanto ita ce siffa ta ka dama ka shahara da ita a matsayin ka mu mummuni cewa mutum ne mai rangwame mutum ne mai afuwa sannan kuma wa amur bil urf ka yi umarni da kyakkyawa da al'urf da al-ma'ruf duk ma'anar su ɗaya a larabci wa a'rid anil jahilin kuma ka kawar da kai daga jahilai wannan aya na ɗauke da sako uku zuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga gare shi kuma zuwa dukkan wani ɗaya daga cikin kuma al'ummar musulmai abu na farko ka zama mai afuwa idan sai afuwa shi na yi maka laifi ba ka da cewa dole sai ka rama kana yafewa kamar yadda lokacin da aka wata yadda na abubakar laifi ya nemi sai ubangiji ta dace wali ya abu wali ya so su yi rangwame mana su yi abuwa ba ce ka ta ce su yi rangwame mana shi yi afuwa tare da cewa shi kadai ne A ala tuhibuna an yi yaghfira da lakum shin ku ba ku san Allah ya muku gafara ba kuma kuna masa laifi ba to dan me ku da an yi muku zalunci sai kun rama sai sai da rawa bakare dan yi matakin da ya ɗauka na ramuwa sai ya fasa kuma sai ya janye saboda wannan aya ta ji hankalinsa wa'amur bil urf sannan kuma kai umarni kyakkyawa ga makwabtanka ga mutan gidanka ga abokananka sannan wa a'rid anil jahilin ka kawar da kai daga jahilai ma'ana idan jahili ya maka jahilci karka ce zaka rama abinda ake nufi da jahili a nan gurin ba wai mutumin da yake baya da ilimi ba a kawar da kai daga wawa idan wawa ya maka wauta to karka rama dan sai ka zama wawaye kai da shi an gane ku shi da abinda wani bijima ke cewa ya zana ta tafihu ko la tajibu fa khairun min ijabatihi sukut idan ma waye maka wata kar ka bata ansa abin da yake wa wawa kai ci shine shiru da zaka yi baka bashi ansa amma an ka bata ansa ko zama biyu ke sai a zo ana rabo ba san waye mai gaskiya yanka da ake ya mara me ya faru ma'ana ba san waye mai gaskiya ba amma lokacin da ake zagin da ake zagin da kai shiru mai zagin yana kai wani ya zo wucewa wa zai ba gaskiya kai da kai shabban Allah ne maka ne da kike ta ba masa zagi kuma da shi ya kyale ka amma idan kuna rama ba sai an yi bincike ba shi ne wa a'ar da anar jahili idan mutum ya yi maka aikin wanka, sai ka kawar da kai ba wai ka kyale jahili ba dai idan ka kyale jahili ce wa karantar da shi ba a karo da jahilai kai wa karantar da su sai dai idan sun yi mutum aikin wanka, sai kyale ba zai bada amsa ba eh balwa eh Ok, wanda ya wuce a baya kenan ba, eh wanda ya zo wajen sai na Umar ya ce da shi adalci ba, eh ai da wannan aya za ta ba sai na Umar wato hujja bayan ya ran sai a baci. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ubangiji ta Allah ya ce mummunai maza da mummunai mata ba'dhum awliya ba'dhin sajin su mataimaka suke da sashi ko ka ce su masu kauna ne ga sashi wato mummunai suna kaunar junansu suna girmama junansu suna taimakon junansu domin kalmar alwali daga alwilaya ne ita ko ma da muka ce ko ne ta zanto soyayya ko ta zanto taimako to ko mummune ana son su zanto masu soyayya da junansu ko mummune ana son su zanto masu taimaka ma junansu ba'dhum awliya wa ba'd sifa ce ta mummune su zama haka a ce idan an samu mutane na kin juna kamar sun rasa wata sifa da ya kamata a ce sun samu a matsayin su na mummune an gane da bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani da barin mummuna wato sifa ce ta dukkan mummune maza su mummunai maza suna da kyakkyawa ga mummunai maza ƴan uwansu suna hana su mummuna haka mummunai mata suna da kyakkyawa ga mummunai maza ƴan uwansu kuma suna hana su mummuna wato kenan wannan kenan aikin wa'azi ba na maza bane kadai har mata ma ya shafe su wanda ita ce babbar hujja da malaman suna suke kafa hujja da ita cikin magabata har ma da na yanzu bisa ga cewa ashe babu laifi cikin mata a samu masu karantarwa a samu masu wa'azantarwa don su karantar da mata ƴan uwansu su wa'azantar da mata ƴan uwansu domin da aka ce baya da za a yi mace ta yi wa'azi to adadin da ake da shi na masu wa'azi cikin maza ba da ya gamsar da mazan ma ballanta na har ya samu mata ba na jin yanzu malaman da ke Kano sun wadatar da mazajen Kano wajen karantarwa da isar da sako na musulunci gaba daya to kuma ga duniyar mata a gefe daya wanda su kuma an kwatanta su da maza wa yawa to su kuma shi kenan ba malama cikin su ko kuma kila cikin dubu da wuya ka samu malama daya kuma sun fi nesa da wa'azi sun fi shagalta sun fi abin da sauransu. Wa kala ta ala nu'in allazi da kafaru min bani Isra'ila ala lisani da Wuda da Isa bani Maryam, zalika bi ma asa wa kalu ya tadun Ubangiji ya ce nu'in allazi da kafaru, Allah an ci waɗanda suka kafarta. Min bani Isra'il cikin zurriyar gidan Yaƙub, waɗanda suke dangantuwa zuwa a gidan Yaƙub, domin Isra'il sun ci annabi Yaƙub kenan. banu isra'il shine dukkan wanda suke dangantuwa zuwa gare shi akwai yahudu a ciki akwai nasara ciki duk da cewa a yare na marubuta musulunci galibi da an ce banu isra'il lafazin ya fi gaskatuwa a kan yahudawa kaɗai amma an tsara na cika ciki Allah ya waɗanda suka kafurta daga cikin zurriya da suke danganta kansu zuwa ga annabi Yaqub Allah ya sai su ala da sani dawo, bisa ga harshen annabi dawo. wato cikin littafin da aka saukar masa shine Zabura Waye Isa ibn Maryam kuma Allah an ce su kuma akan harshen Annabi Isa dan na Maryam shine littafin Linjila idan an ce la'anta wato an ba da labarin ne sanda su ga rahmar Ubangiji domin Allah shine al-ibadu anir rahma wato ne san da mutum daga inda rahma take Allah tsare mu me yasa aka la'ance su ko aka nesanta su daga rahma zalika hakan da aka yi din la'antar da aka yi din bima asau dan abin da suka yi na sako al-isyan wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyaka suna ta'addanci kenan ga sako ga ƙetare iyaka to me ne su tsakanin sako da ƙetare iyaka ai da abu ne amma wajen sama da suna bambanci sai al-isyan sako wanda Allah kadai ka sabawa kamar mutumin da ya sha giya Allah kadai ya sabawa amma al-itida ƙetare iyaka wanda bayan sabon Allah kuma ka shiga hakkin wani kamar sata ka ka saba wa Allah kuma ka raba wani da dukiyarsa kamar kisan kai ka saba wa Allah kuma ka raba wani da dukiyarsa to wannan shine itidali to su yahudu duk sun hada waɗannan guda biyu zalika ma asau wa kanu ya'tadu kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu kanu kuma sun kasance la yatanahuna an munkarin ba sa hana juna dangane da wani munkari mummunan aiki da juna ke yi faruhu da suka aikata shi labi ma kanu ya faru tir da abin da suke aikatawa a ce rashin hana dan uwanka barna yayin da yake cikin barna ka ne abokin aikinka ne ka ne a kasuwa ofis ɗaya kuke aiki rashin hana shi barna din nan idan ka ga yana barna wato yin haka da mummunan aiki ne kuma sakamakon haka inda duk jama'a za su zama haka ana jin tsoron abin da ya same hudu su ya same su shi ne la'anta a jisantar da mutane daga ramar ubangiji shi samuwar masu wazi a gari ya zama dole kenan tilas ne samuwar masu wazi in dai gari na musulunci ne waɗanda za su rinka wa'azi shi wa'azi shi ne ruhin addini domin da wa'azi ne wanda bai shiga cikin ki shigowa sannan kuma da wa'azi ne na cikin kuma ake tsare masa imanin da ko an kawo masa farmaki daga waje dan a ɗauke shi wato yana da afana akwai garkuwa akwai ganuwa ta iyaka da ta tsare masa imanin su shine karanta su wanda ake koyi shi idan ko aka ce ba karanta su wannan na ciki din nan ba za mu iya amuntuwa ba cewa yana nan zai dawoma ciki kila wata rana za a kawo masa shugaba a fitar da shi a rikita masa kwakwalwa kuma na waje ba mu da tabbatar za mu iya jawo shi sai dole wa'azi da'awa shine addini ruhin addini shine da'awa shi yasa Allah cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa yafi kyawun zance sama da wanda ya kira zuwa ga Allah ba ba wani mai daɗin zance a duniya sama da mai yin kira zuwa ga Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin wa qala ta'ala wa qul al-haqqu min rabbikum ubangiji ta'ala ya ce ka ce alhaqqu min rabbikum wannan alqur'ani gaskiya ce daga wurin ubangijin ka ce wannan alqur'ani gaskiya ce wa qul alhaqqu qul wato fi'l al-amr ne al-ma'mur bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam umarni ne manzo Allah sallallahu sallam alhaqqu min rabbikum ma'ana hadha alqur'anu hadha alhaqqu min rabbikum wannan alqur'ani gaskiya ne daga wurin ubangijin ba da na kitsa shi ba ba da na zaɓe shi ba kamar ya a falli yi ummin wanda ya ga dama to ya yi imani wa man sha a falli ya kafar wanda ya ga dama ko to sai kafirce wannan ba umarni ne ubangiji ke yi na cewa wai an lamunce an baka zaɓi in ka ga dama ka yi imani in ka ga dama ka yi ba wai zaɓi ne aka baka ba eh umarni ne amma mai kunshe da firgici mai kunshe da ma'anar firgici da razana suwa ma'ana wanda ya dama ya je imani ai sakamakon yana nan wanda kuma ya zai kawo sai kafirce shi ma sakamakon an yana nan ma'ana kamar ranar suwa ne ya kusa eh a ga wannan ayar kun ka faɗa ka ce alhaqqu min rabbikum in za ka ce qur'ani gaskiya ne wajen tabbatar da gaskiyar sai kai ne ya zama a wajen tabbatar da qur'ani gaskiya ne sai kai ne yawwa kuwa eh, mana dole sai ka kawo dalilai wanda kawo dalilan da zaka yi dan tabbatar Qur'ani gaske ne shine dawa yawwa sannan me ne natija da kake so ka samu sakamako wajen tabbatar da gaskiyar Qur'ani dan me ai imani kaga dai za a wata shi ciki shine alakar wato ayar da wannan ba wa qala ta'ala fa'da bima tu'mar ubangiji kuma yace fa'da bima umar, ka bayyanar da abin da aka maka umarni asfadahu asalinsa wato ne bayyanar da abu fito da shi sarari an gane ko وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأن آية كانت في زير آية سورة Arab. wanda take magana kan marunta da aka hana su kamun kifi ranar asabar sai mutanen garin su kasu kashe uku waɗansu suka yi kamun kifin tare cewa an hana su waɗansu suka zama masu wa'azi suna ƙoƙarin hana masu yi din waɗansu kashe na uku su kuma suka ce a kare na ba na baka ka na ko ba zan kore ku ma'ana ku je ku yi kamun kifin mu da ba za mu yi da kuma amma kuma ba za mu hana ku ƙarshe me ya faru Allah ya ce an jairan da zai na da hauna alisu da azaba ta zo sai muka tsamar da waɗanda suke hana mummunan aiki wa khazana allazina zalamu muka danki waɗanda suke azzalumai din nan bi azabin ba'isin saboda azab da azaba wanda suke mai tsanani bima kawai sukun azaba mai mummuna saboda abin da suka kasance a kai na fasikanci abun nufi kenan ga wannan na nuna idan masu wa'azi suka sauke nauyin da ke kan su gwargwadon hali to idan kusan ubangiji da ala zo Allah da iya tsamar da su daga cikin musibar da ya zo dankar al'umma da ita su ya kasance abin bai shafe su ba ina ba dan fahimta dan yace lokacin da suka abin nan an dai nan da yana hauna a su sai muka tsamar da waɗanda suke hana mummuna da ma'ana azaba bata kama su ba wa akhadna allazina zalamu sai muka riki waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mummuna bi makamu yusufun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci to tunda muke al'umma uku ce waɗanda suka hana mummuna dai duk da ba a ji ba ga Allah ya samar da su daga azaba ko na biyu kuma waɗanda su suka aikata wannan sun ji jira na an kama su da azaba wannan ramin kuro kare da sarkasirin aka mai da su wato a birrai kaskantattu wulakantattu to sai kashe na uku waɗanda su ba yi ba su hana ba Qur'ani bai ce komai a kansu ba bai ce an kama su da azaba ba bai ce ba kama su dan haka sai malamai suka yi sabani waɗanda suka ce an kama su da azaba dan suka ce ba kama amma zance mafi inganci ba a kama su da azaba ba dan ba su yi aikin da za a kama su da azaba ba kuma da an kama su da azaba da Qur'ani ya faɗa amma mai yasa ba a fayyade su wajen samarwa saboda shi zan duka ba su tantance ba ba su yi aikin da za a zarge su ba na a kama su da azaba ko sannan ko ba su tantance zo ba tunda sun yi shiru sun ga farda da haka ne zai yi shiru bai ce komai a kansu tunda sun da sun ga farda sun kyale shi ma ne da zo ba da labari sai kyale su wal ayat fil babi kathiratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi abin da yake nufi da babin wato ayoyin da suke cikin umarni da kyakkyawa da daga mummuna ayoyi ne masu yawa kuma sanannu ne wa amma al-ahadith fal awwalu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان hadisi na farko an karbo shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kana yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi ya kuro yana cewa man ra'a minkum munkaran wanda ya ga wani abin ki a cikin ku fal yughayyirhu to ya kawar da shi biyadihi da hannunsa fa in yastati' inda bai sami ikon kawar da shi ba da hannu fabilisani to da harshensa fa in lam yastati in bai sami ikon kawar da shi da harshensa ba fa bi qalbihi to yake abun a zuci mana wa zalika adhafu iman yin hakan wato kin abun a zuci wanda shine mataki na uku wannan shine mafi raunin imani in har aka samu kaka kasa kin abun a ko babu imani tare da kai kamar yadda wadansu hadisi za su nuna nan gaba dole ne ya zanto matsayin ka game da kowace farna da ka gani a garinku a unguwarku a ƙauyenku a ƙarfar hukumarku a ƙasar kowace farna da za ta faru matsayinka tsakaninka da wannan farnar ka wanda ita da hannu in za ka iya in har ka fi ƙarfin ka wanda ita da hannu ƙarfin ka bai kai ba ba kai sawa to ka faɗa da baki ka yi ƙoƙarin hana wannan farna da baki in har abin ya fi ƙarfin ka ba za ka iya da baki ba to ka ki abin a zuci duk lokacin da ka tuna zuciyarka ta samu damuwa in har aka rasa kowane ɗaya cikin wannan tare da kai to ka tabbatar babu imani da tare da kai kamar yadda hadisi zo zo nan a kan mutane su ɗauka cewa wato idan mutum shi ya zama na kirki ba komai mutane ba su lalace ina ruwanka kai kana addini ka kyale kowa ne kowa addininsa ka kyale kowa ya bar na sama. inda kai ba ka zama kai kyale mara don ina ruwanka kamarin ku da su wanda ya zama shirme kenan ba ka da imani in kana ganin ana safa Allah ba ka damuwa so ake da kawo ce kaga adireshi na gidan barasa zuciyar ka na damuwa ina ma gidan ya kama da wuta da kawo ce kaga gidan su ne ma ana barna zuciyar ka na damuwa ina ma gidan a wata irin girgizar kasa a wajen da kawo ce kaga barna haka ake so ka rinka damuwa a zuci ina ma su shiryu in kuma masu cewa wani ina ma a yi girgizar kasa haka ake son ka samu damuwa cikin zuciyarka amma ka ɗauka tun da ba kai ba komai tun da ba ka yi shi nan, kuma ma ya yi babu imani da ke kar ma ka ɗauka kana da imani kuma da a ce kina akwai aiki a gaban mu yanzu mun kari nawa ne daga nan gurin da wanda ya taso daga nan nan yanka ba da wanda ya taso daga brigade da wanda ya taso daga ke da wanda ya taso daga Rijiyar Lemo da wanda ya taso daga Kofar mai ko cikin gari ko ma unguwa ce munkari nawa ya wuce akan titi za su girgu to kaddara inda mun yi aiki da wannan hadisin dukkan mun yi tarayya wajen a ce kowane wata ɗaya munkari da ya zama kawar a yi shekara ana yi manya-manyan munkari almujahara bil ma'asi da muke gani a garin mu ga sunan a titi a kalala ana yi manya-manyan munkari a ce mun yi kokarin hana ya me zai faru kaga alkhairi zai biyo bayan sa alkhairi zai biyo bayan sa mai yawan gaske to amma kuma sakaci ne to malamai suna cewa shi kawar da munkari da hannu wannan na masu mulki ne kawar da munkari da baki wannan kuma na malamai ne masu wa'azi da kuma waɗanda suke shiga cikin hukuncin malamai shine ɗaliban ilimi kowa gurgurdan makwarar iliminsa abinda duk ya san wannan munkari ne yana da dalilin da zai faɗa ba wai dole ne sai ka babban mai wa'azi ba nan da sai kai magana akan wannan munkarin an maka fada wani lokaci ni ba malami bane amma wannan na san ba kyau an taɓa faɗa na ji hadisi ya ce kaza ba wani lokaci na kai matsayin malami ya fada ba amma abin da ka sani ka ta dole kai ta ya zama Ki a zuci ko wannan nan kowa da kowa ne domin duk wanda ya ce ya ka yi to ba da imani kenan kamar yadda muka faɗa a ba da kuɗi suna da gudunmuwar da ba su suke da gidajen da ake yi zuna ba ba su suke da gidajen sinima ba ba su suke da gidajen da ake barata ba ba su ne yawanci suke da manya-manyan shayar a bankuna da suke ta'amuli da a to su yi mana yawanci ba su wani ba to an yi da gudunmuwar da a su suna ne su suna ne ko da ciki kullum ala da da da eh ku mu ne ku musulmai marra aminku kar ka dauka wai yana nufin sahabbai yana magana ne da musulmai gaba ɗayan su alhazuruna wallazina yatuna ba'dahum ila yawmil qiyamah wanda suke nan lokacin da annabi ya faɗi magana da waɗanda za su biyo bayan su hatta in kiyama duk hadisin da magana da su duk Qur'ani da hadisai ba sun zo ne kawai don zamanin annabin kadai ba don zamanin da zai biyo bayan sa har zuwa tashin kiyama kuma a cikin hanawa da hannu har manyan malamai da suka shahara suke da ƙarfi a cikin gari su wasu za su yi da ciki su samu ƙarshen cewa bai zai hana hana gidajen giya ana sai da barabar biyu gini to yana da goyon baya idan ya fito gari sarki ya fito wanda za su fi shekul islam sun fi wanda za su sarki yawa eh. sai wata na kawai shekul islam ya zo masallaci jama'a ɗalibai sun faru ce kai yau ba gidan giyan da zai kwana a garin nan ya wuce titi ana bi gidan giya ana fasa tuluman kuma ana abun nan duk garin ne aka rusa gidan aka rawar ya sarki zai dace yana da rabin mabiyan garin bayan ko da wani gari su ba za ta samu ko da cikin malamai a akwai malamin malamai kamar ku guda ku ko hudu wanda su ne suka daddanne mutane ku to a same su masu ma su haɗu sai kai yau ba wani gidan giya da zai kwana a garin nan kwana kwan ma da ku gidan giya da zai kwana ba ka samu ga ka kuma kwana kwana nan tun ba ka kun yanzu zo ai shelan shari'a da dai aka ce ai an kafa doka ta ita giya su masu gidan giya su suka gidi kuma gwamnati ta ɗaukar mataki a kansu dama ta an faɗa ne dan karatu ba a yi ba sai jama'a suka shiga cikin gari da kansu duk suka fi kowane gidajen giya da hotel din yanzu ba gidan giya ko daya cikin kaduna ba wani sai da barasa ko yau sun da zai kaduna ne to ko me aka yi da aka yi wannan ina ya san haka ma ne ko musa an je an sa ya sati biyu sati kuma duk ko ina an yi ci gaba da alkanu to ana tsitsi na wajen da suka kama shi kuma mun tsitsi ne musa albarka kuma suka sako shi ba haka bane ba dole haka zai shi ko dama a shirye shi ya riga ya shirya رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يروي والثاني حديث نبي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي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 fardan wani hadisi an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummati babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa cikin mata al'umma illa kana lahu min ummatihi hawariyuna fadi sai wannan annabin ya kasance yana da cikin mabiyansa yana da hawariyun tatattun mabiya zaratan mabiya alhawariyun kenan daga alhawar ne lafazin alhawar ana ce abin da yake fari kan ma'ana waɗanda suke zuciyarsa a buɗe suke fari kan ba wani abin da ya fata ta wajen biyayya ga wannan annabi su ne hawariyun fitattu cikin mabiya haka annabi ce kowane annabi yana da hawari amma ne hawari dina shine azubai zubayr ibn al wa ashabun kuma sai ya zanto annabin yana da sahabbai ya khuduna bi sunnatihi wadanda zan sai garin riko da sunnarsa wa yaqtaduna bi amrihi kuma za su rinka koyi da umarninsa thumma innaha takhluqu min ba'dihim qulub sannan kuma sai wadansu mamaye baya su zo su maye gurbin waɗancan sahabbai yaquluna ma la yaf'alun za su rinka faɗin abin da ba sa iya aikatawa imanin baka kenan sai zance da bai wa yaf'aluna ma la yu'marun za su rinka aikata abin da ba umarce su ba wato bid'o'i kenan sun rige kiro al'amuran da ba sa su ba cikin addini wanda aka sa su sun ki kuma sun je sun kawo waɗanda ba sa su ba man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min dukkan wanda ya yake su da hannunsa su daina wannan farna to na ne shi wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da harshen sa shi ma mumuni ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da zuci ya nuna kiyayyar abin da suke a zuciyarsa shi ma mumuni ne wa laysa wara'a zalika min al-imani habatu khardal bayan wannan babu wata ragowar imani ko da gwargwadon kwayar komai ne in dai aka ce ko ki dan a zuci babu to babu imani kai kaga wannan hadisin ya fito da al'amuran fifi wato kenan waɗanda suke mai gurbin annabawan nan laifin su biyu ne farko ne ya kulu na ma da ya faɗo. abin da suke faɗa na imani da musulunci da yadda da annabi suna faɗinsa a amma da umaru abin da kuma suke yi na aiki kuma shine wanda ba shi aka sa wato kaza duk inda bid'a take kamar yadda malamai ke cewa sai ka samu innama qamat ala anqabi sunnati min sunnah bid'a ba ta tashi bidiyar da su har da toho face sai a gurbin da sunna ce a wajen haka kin aiki da sai bid'a ta biyo baya ina ba za mu fahimta yanzu wata zai da zikiri da safe sai da zikirin da ba na sunna ba in ka tsara da sai kala kala na zikin sunna wajen goma sha biyar duk yayi kada sai da dauki wani guda ɗaya da wanda ba shi ne na sunna ba wani bid'a ne haka wanda zikiri zikiri ke da yamma sai ka zama ko zikirai na sunna wajen goma sha biyar ko sama da haka kuma ya yi karin su kuma ya ɗauko na bid'a ne ita sunna ko ɗaya da ɗauko bid'a ke a wajen dukkan inda bid'a take sai ka samu cewa akwai wata sunna a wajen an kinta amma da ku bid'a kuma ina ba za mu fahimta to dole ne nan, wato ga wannan kuma shi ke canja kamannin addini sai mai fahimtar addini ya fahimce shi ba ya ce shi ba ya ji kuna faɗin musulunci musulunci kuma idan yi kokari kan ku ne da gobe sai da ba su ne hakikanin fassara na abin da kuke faɗa da maka ba wani musulmi da za a ce kana son annabi wato sai ransa ya ɓaci ma dan me za ka tambaye ni ba wai har sai ka tambaye ni ina son annabi ko ba haka ba zai iya yada mu shi babban masoyin annabi amma idan ka ɗauki aikin su da maganganun su da mu'amalar su da kasuwar su da komai na shi za ka samu kuma ya yi nisa da abin da annabin ya rayu kai kaga abin da yake da'awa nan nan annabi ba baya aikata shi sannan abin da yake aikata ko ba shi ne wanda aka sashi ba dan kitab gaba da shi zanto an canza hoton addini ga wanda yake ganin shi daga nesa in yana so ya koya a wurin da ne ko musulmi shi yasa duk mai wa'azi yau yana daga cikin abin da zai yalwata wa mutane musulmai cewa ya za a fassara imanin da a cikin aiki ya za a fassara san annabi din nan a cikin aiki ya zanto ga tarjama na san annabi a aikace sannan kuma na biyu in zai kira musulmai a wanda ba musulmai ba dan su musulunta yayi kokarin jan hankalinsu da cewa su fahimci musulunci yadda yake a rubuce ba yadda yake a aikace ba cikin wadansu da dai kuma musulmai don in aka ce za a yi izina da ayyukan waɗansu da ɗaiɗaikun abin da musulmai to sai a nuna da musulunci zato sai a ɗauka zalincin da waɗansu musulmai suke sata da waɗansu musulmai suke fashi da waɗansu musulmai suke da dukkan ayyukan ɓarnar da suke sai a ɗauka kamar musulunci ne lalace musulmai to wannan kuma shine babbar wato ɓarna da ake ci ashe dole ne mai yi kokarin fito da addini yadda yake a aikace sannan a cikin wannan hadisi akwai fa'ida guda biyu Allah kalli da ya kamata mu fa'ida ta farko da yake ma min nabiyyin ba wallahu fi ummatin mun sha fada a wani wuri ba nan ba idan dangantakar zance ta kama kamar tambaya ko wani abu wai shin annabi an turo annabi dan yi sarrafa ko ne aiki shi kadai a karan kansa kaga galibi da mutanen abinda mutanen masu ke cewa manzo shine wanda aka turo da sako dan ya isar da shi da mutane annabi kuma an yi masa wa'ayi dan ya aiki da shi ba dan ya isar ba to amma da wannan annabi na ce mana ma min nabiyyi ba asahu Allah fi ba ko wani annabi da aka turo cikin mutane a cikin annabi ma an turo shi dan ya mai dan ya isar kamar yadda manzo shi ma ya zo dan ya mai dan ya isar da annabi da manzo kowanne yana yin wani kowanne na kiran mutane zuwa ga mutunci kowanne na bushara rusulan mubashirin wa munzirin la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun da rusul wa kana Allah wannan manzanni kenan amma ba da Allah annabiyyin mubashirin wa zama kaga annabawa kenan su mubashirin wa munzirin ne irin yadda manzanni suke so mubashirin wa munzirin ne irin yadda aka turo annabi har kuma aka turo ne manzo to me bambanci da ke tsakanin su bambanci da ke tsakanin su shine shi manzo sabuwar shari'a ce aka bashi sabon wahayi ne aka bashi littafin nashi ne dama shi aka saukarwa shi ya isar wa mutanensa amma shi annabi ya zo ne don ya jaddada sabon wanda ya riga cikin manzanni cikin manzanni ya zo ne don ya jaddada sakon wanda ya riga cikin manzanni an saukar da littafi kamar da hura da annabi dawud sai aka sake turo wani annabi daban kuma wannan annabin da aka turo kuma aka ba shi kuma zabo ya je ka sake isarwa ka sake nan da gawa mutane abin da annabi dawo da ke tsoro musu ka kowanne ya yi ne ya yi wa bambanci ke tsakanin su wannan shi ne sahibu kita fil'afu wannan kuma yujaddid yujaddid risalata man sabaqahu min al-anbiya wal mursalin yana jaddada risalar wanda ya riga ya shiga cikin wannan ina fatan kun fahimta da kyau dan yace ma min nabiyin ba'atha Allahu fi ummati kada Allah ya turo cikin al'umma ba na annabi ma da turo cikin illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab tun daga yana da hawariyun yana da ashab ga duk yana abin yaktaduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amri amma inna takhadhu min ba'dihi qulub gashi kuma duk wanda ya biyo bayan annabawa da suka wuce baya ana son ya bi su ne da aiki kar aikin shi da saba wa nasu ka ne, ku yanzu dukkan wanda yake shi ya saba wa na annabi da nasa babban annabi duk yadda ya dawo musulunci zai dawo musulunci ne ke ba musulunci ne domin ga nan da suka biyo ta hannun ba zai hukulo mamaya ne da suka biyo bayan annabawansa da manzanninsu da su. amma ya kulo na ba da ya faru wa ya faru na ba da ya umaru kaga sai zanto barna suke tun da barna suke duk da suna da awa sai zanto cewa za a iya don za a iya yin jihadi da su jihadi kuma shine gwagwarmaya da su har su wajen gwagwarmayar nan ko ne da hannu a hana su farda bai idan mutum zai iya hana farda da hannu kamar da waɗansu suka rinka yi a da duk inda suka gana wani wuri na fara annabi ya hana farda da hannu safon nan safon saka, lokacin da ah, munafukai suka zo suka gina masjidu dira wannan Allah ba sai tura wata tawaga ta sabu ya ja ko ne masallacin ba hmm. eh masallaci ne aka gina amma kuma an gina shi dan me لم تسمع اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا manufofin da suka gina masallacin nan biraran cutarwa kufuran kafirce mabugin gafari kan bai zama kan mabugin irin sa'adar liman arab dan ya zanto cibiya na dukkan wanda yake yakin Allah da manzon sa yazo wajen tunda waɗannan manufofi ya yi ba an gina masallaci ba ne da a yaki Allah da manzansa an gina masallaci ne da zikirin Allah da bauta masa da bin manzansa sai zan to manufar gina masallacin ba ta da kyau sai annabi ya ce a bi a rushe shi a kowane wajen kada kawar da barna ne da da hannu duk jihadi da ake kawar da barna ne da hannu wanda wannan shi ya fi tasiri wajen gusar da barna in dai za a iya gusar da ita da hannu ba abin da ya fi tasiri girma ina fara mu fahimta to daga nan gurin sai kuma da harshe wanda shi ma yana da matukar tasiri rai da gaske daga nan gurin kuma mutum ya kasa sai mutum ya kira ban wasu to wanda da lokaci ya yi za a fi irin wannan musamman yanzu da ake a alhamdulillah shari'a din tana ya yaduwa ka aiki da ita a cikin jihohi ga da zamfara ce kadai ga sakwato dai ko da yake sama sama da a sarkwato da kuma kano ta biyo baya ga jigawa ga kuma ga yanzu misali ga kuma farno suna abin nan tab da shi ma gwamna ya ya gabatar da bildin shari'a ga majalisa yana da tabbatar ga ga daida ga abokin su suna kusa da yi ga mai da su yawanci waɗanda suke ma'aikatan tsaro mabiya da gwamnatin tarayya da wuya su iya goyon bayan shari'a don sun saba wa gwamnatin su tarayya to dole mutane ne da biyu na su bayar da goyon baya da wani domin in ya zanto in ya zanto kungiyoyi guda biyu ga suna a kudancin kasar nan daya a kudu maso yamma daya a kudu maso gabas sun kwace ayyukan yan sanda su suke da hannunsu don mai mai kungiyoyin mu da agaji ba da su ba ga yan kofifi da su suke kama mutane su gawa yan sanda ba ta wani ba biyan wani sun sai kama yan faransa sai kawai yan sanda suka ce su yi duk suwa ba ta wani kuma yanzu ba kafin gawai da suke kasar inyamurai da ke kasar gabas ba koya a jihar abin yanzu zan sanda ba da aiki su suke hukunci su suke yaɗa yan fashi da makami su suke abin nan su suke hukunci ba suke kawai da nasu hukuncin da suka ga ya dace ba su da constitution Najeriya amma kai kuma wanda yake musu komai amma wanda da ji za mu yi shari'a wanda tana karkashin a wajen da sauransu har ma constitution ne ya lamunce a yi amma kuma ga shi ba abin nan ba a ce dole mu mu samar da dan da ba mu samar da irin wannan ba mu yan adadin mu na kungiyoyi dole ne sai a haɗa kai da juna yadda za a raba aiki a hana barna a unguwa a hana barna a karbar hukuma a hana abin nan kaza ce kawai mu ya daba ba kowane yan karamar hukuma sai ce ba mu ya daba da kowane gidan giya ɗaya ko gidan karuwa ɗaya a gari idan ya zuwa ga wata karamar hukuma ce za ta fi zauta wata karamar hukuma ce za ta fi lalacewa da tambadewa duk inda wata karamar hukuma ta kafa irin wannan ɗin agabin mutum da su yi aiki tsaftace dole ne ko ina wasu wannan zai tallafa mutum ya illa ya ba ta rubuta da tsari karkashin tsari haɗa kai da gwamnati da suke goyon bayan shari'a suka kafa yadda za su yi shari'a ɗin dukkan wani hukunci da za a ɗauka kuma ya kasance an samu fitawar ko kwara daga bakin wani malami mai jin tsoron Allah wanda kuma yana da ilimin addini din shi nan? zai ga kuma ya tafi da tsari wani hadisi imamu muslim ya rawaito الثالث حديث نوك تجون وانا بابي da ابي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدق والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أفرقنا علينا وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه wani hadisi an karɓo shi daga abul wali abul wali shine ubada ibn sabit ibn qais al ansari al khazraji قال في بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم النبي مبايعه mun ɗora hannun mu kan nashi sai suka ce wa za mu fi shi mun yadda mun ji masa mubaya a halar tsamiri a bisa da ji da kuma yin biyayya ga dukkan wanda aka fi shi ne amir ɗinmu ga dukkan wanda aka fi shugabanmu na musulunci wanda da aiki da qur'ani da hadisi domin ji mun yi wa annabi baya a cewa wannan irin shugaban mai aiki da qur'ani da hadisi za mu ji abin da ya faɗa za mu bi umarnin da ya yi illa usri wal yusri a cikin tsanani da cikin sauki wal maishari wal makra da kuma cikin karsashi da kuma cikin abin da muke ci wato al maishar wato maf'al ne min nasha wato shine dukkan wani abu da zuciya ke da nishadi da walwala wajen yin sa za mu bi wal makra da dukkan wani abu wanda zuciya ke damuwa wajen yin sa shi ma zai za mu bi matuƙar annabi ya yi umarni a ce sa'a da ake wa shugabanni ana yin ta cikin kowane irin hali cikin halin zarafi ko cikin halin sauki cikin halin abin da zuciya suke so shi ne almanshar abin da zuciya suke kwaɗayi suke jirgi kenan suke bege kenan ko cikin halin abin da zuciya suke ki shi ne almakara shugaba ya yi umarni zuciyar ka ba ta su misali ya yi umarni ya taɓa gangar da hali a fito a tafi jihadi wannan ko mutane ba za son jihadi dan a cikin jihadi akwai rashin rayuka akwai kuma rashin dukiya kila kuma za a iya riba ce ga mai da kake mai yaki ba wanda zai so ya rasa ranka ba wanda zai so ya rasa dukiya ko a mai da shi fursunan yaki amma sun shugaba ya ce a cikin kuma dole sai a ne sai a tafi dan annabi ce idan tum tum tum idan an ce ku fito ku fito to ku fito cikin abin da zuciya take so ko wanda ba ta so dole ne wa ala aframin alaina kuma dole mu yi da'a da shugaba ala aframin alaina a bisa gaba ba kiran da shugaba ke mana ko da yana mana babbar kire yana aiki da qur'ani da hadisi ya kuma ko da musulunci da a musulunci da rabiya a mana barna a mana zaka a mana kaza a mana shugaba zai rantu da al'afara abin da ake nufi da al'afara shine ne yana keɓance kanshi da abin da yake namu da ya gode shi wajen ruwan nan ai ba gwamna ba ne kadai da yan majalisa kudin karamar hukuma ba na karamar mane da kansunonin sa da ya kudin karamar hukuma kudi ne da dukkan bai dangantuwa zuwa karamar hukuma kudi ne da dukkan mai dangantuwa zuwa ga jaha to kudin da yake na ma'ana ku da gwamnatin ku da jama'a gaba daya sai gwamnonin ku ko kuma sunonin ku ko shugabannin ƙananan hukumomi suka fifita kansu da wannan kudin suka yi babaki rika suka yi hantama suka rabe da ɗan kaɗan kanku duk da haka annabi ya ce kai wasu gaba kaɗan ne suka sani cikin da jama'ar kasa kila biyar cikin ɗari kila goma cikin ɗari to ba baya daga cikin hikima yin wa'azi ga wannan shugaban a gaban jama'a sai dai a je a same shi kaɗai a masu wa'azi a ja kunnensa malami ya je fada malami ya je gidan gwamnati ya maganin gwamna ya nema ko yin cewa zai ga gwamna a fashi dama ya je ya tsaya ya zazzage hanyoyi da ake ciki ba wanda ya san bai kai shi ya je fada ya nemi ganawa da sarki ta shi da shi ya bi ta kan sakataren sarki a bashi dama ya je ya je da shi sai shi ya faɗa musu duk abin da ya da na Qur'ani da su suna hafiye da su malaman sun da dama sun sun gane irin wannan rawar a tarihi amma in sun fito waje aka yi tambaye su ya matsayin za su kai wallah wannan mutum ya musa to Allah ya taimake amma su da shi shugaban ya san ba saurara musu Da wannan wani hikimar su shi ne dai idan jama'a duk ba su sani kuma suka zo suka faɗa yanzu ne suka yi sun ƙara ɓallasa shi zai ƙara yin arha a wajen talakawansa sannan waɗanda ya kamata su sani da waɗanda bai kamata su sani kudu sun sani in kai ka sani kila kana masa addu'a ta gari Allah gyara cikin gyaro su gyaro su kurci lalace wasu lalace su kurci cikin waɗanda kuma su ba ta suke ba za su gaba da la'anta da kuma in suna la'anta su kuma yana ƙara lalacewa kuma yana nan kila akwai saura na shekaru uku ko hudu ko biyar akan shugabanci zai suna ta ƙara tsine masu yana ta ƙara lalacewa kuma ga shekaru biyar a gabansa ma'ana wahalar da suke cewa sai ta bi sai ta kawo mutum ya ga sun jawo kai musibar ta yadda mai su su sani to amma yanzu ka san tsarin da mutum ke yanzu ne irin waɗannan ababai za su fara dawowa a hankali amma in ba haka ba demokarasi ne demokarasi kuma kowa na iya zargi tun da ta sa so maka da kowa kuma da kowa ne da lafiya amma wannan kofa shi ne tsari wanda addini ya mutu gaskiya in ana tsari da addini san zuwa maganin zagi kuma kola a cikin to amma wannan kuma na magana ne shugaba na da cikin Qur'ani da amma shugaban da kawai fito da grafis faran faran wannan kuma ne ubin rigi ba a kudu za a rige musu idan ana ganin jahili ne ya karanta ne wannan da ya koyar ke aikin wazantarwa da aikin karantarwa ba garin mai ni na tabbatar cewa da dama daga cikin gwalabe wajen lokacin suka suka samu kansu a cikin wani hali ma na ruka ne da sai da zarfi saboda yana murar tsada in ka kallo da ka so in tana murar tsada kamar ba za ka faɗi kaza in ka je ka kallo wajen su su ce kuma sai ka kai ya kamata ma ka faɗi kaza duk abin da zai faru ya faru in ka kallo sai mutum ya samu kansu lokacin da sai dai kullum sai mutum yana addu'a ya fi rigar da zai zuwa ga abin da yake zai zai dangane da da mutane a kansa shi ke nan sai ki zuwa ne shi ka gane kuskuren ka wuka gyara in ka gane kuskuren ka wuka mana ka ta rafi ya kuma da sauran kuma dole yana daga cikin abin bukata a irin wannan lokaci na rudani shi ne malami ba komai zai iya lekowa cikin al'amuran da suke gudana ko a cikin ko a wajen ko a saman kasuwa ko a saman talakawa ba dole akwai abubuwan da zai sani waɗansu kuma za su kuri ba a taɓa yin wani mutum a duniya wanda zai san komai ba babu dole zai san wani abu wani abu kuma ya rike ya jajirce shi to dan abin da ya kamata abin da duk ya kamata malami ya sani da wanda zai faɗi kan koyarwa a nasarar da kai yana da kyau kuma sanar da shi wannan abin da kuma aka ji ya faɗa wanda yake na kuskure ba wannan na ban kuskure ko kuskure ilimin ko a da ya ko hadisin da ya ba kila wajen matsala lafa zai kira kawo ba ya gina hukunci a ko ya gina watsi a kuma ya kasance labarin ba haka gundarin zai ko ba haka ba to a irin nan wani kuma sai kowa ya yi su sai ba duk malamin da yake watsi za a da zamu yi masa na kuma masa wani kuma masa gata sosai in ya fita gaskiya ya zaɓi ne ya ɗaka in ya faɗa abin da ke da kuskure ya zaɓi koyi kuskuren kuma ya zaɓi su faɗa kuskuren kuskure ya kira musawa Allah gane da wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka malam ya al-maishat wal makra bi fatihi mayhima kai wa mi mutum fata wajen al-maishat haka cikin al-makra aiki sahli wa sa'ab cikin abin da yake mai sauki da abin da yake mai wahala ma'ana idan umarni ya yi idan shugaba ya yi umarni da abin da yake mai sauki Wani wajibi na ya masa da'a haka in yayi umarni da abin da yake mai wahala dole na ya masa da'a wal asar lafazin asara da yace wa ala asar tana laina mun yi mubaya kan koda amma da ba baki rini za mu shugaba za mu yi masa da'a me ake nufi da asara ai al-iktisas bil mushtarak abu ne naku sai wanda ke mutsira shi ne asara ba baki rini wa kan sabaka bayanu za bayanin su ya riga gaba sai kuma yace bawa me yake nufi da bawa بفتح الباء الموحدة لوا فاهم يقول لها فتاة فتحة فاء واحد واحد بعدها واو الباين تقاوم ثم ألف سنكم ألف ثم حاء سنة حاء مهم لا فاهم يتقو فاء أي ظاهر سيقولكم بكافر في ظاهرا لا ظاهري مرارا لا يحمل تأويلا وانت فاسق يتوقع تأويلي فاء كافر في ذلك ba zai iya ɗaukar tawili ba yanzu misali mutum ya zo ya rushe masallaci da gobe ya rushe masallaci to ya zama ka karkara ya rushe masallaci ya ce ai na rushe ne zai sake sabon gini ya za ka yi da shi kaga dole ka kuma ka koma ka ke amma idan yace ai masallaci ba ya daura amfani ma ga la gina ka a wajen da na samu kuɗi wajen tattalin arziki da bai haɓaka wannan menene ne kafirci ne karasa zai matsayin bayan za a yi karɓi wuji kuma wannan yan me الرابع حديث نهض عن النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أخر لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا rawahul bukhari wannan hadisi an karɓo shi daga Roman ibn Bashir Allah shi kare da a gare shi shi da mahaifinsa domin dukkanin su sahabbai ne anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata gare shi daga yalan gidansa kala ya ce matsalul qa'imi fi hududillah sifar mutumin da yake tsaye cikin iyakokin Allah bai fice ba walwaki biya da mutumin da ya auka ma iyakokin Allah abinda aka hana ya zake masa matsayin su alaƙar su da juna كمثل قوم استهموا استهموا على السفينة kamar mutane ne suka yi ƙuri'a dangane da wurin zama da ke cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ne yake da waɗansu kujeru na sama da waɗansu kujeru na ƙasa ko gidan ƙasa da gidan sama to kowa kowa daga cikin mutane kila ya kuka dai ya samu wurin gidan abin nan na sama din dan yayi kallo kila ko kuma wadan sun fi son kasa sai aka ce to ya zai ka ce ayi kuri'a duk wanda ya tinki inda kujera take sama ya zauna a sama wanda ya tinki kujera sai gidan kasa ko ya zauna gidan kasa kamar tsale kawai kamar misalin mutane ne istahamu ala safina wanda suke koyi a bisa ga hawa jirgin ruwa fasaha ba ruhuma ala sai wani sashi na mutanen suka zanto suna hawan sama wa ba ba'dhum asfalaha wani sashi na mutanen suka zanto suna gidan ƙasa a cikin jirgin ruwa wa kana allazina fi asfaliha waɗanda suka kasance a cikin gidan ƙasa, sai suka kasance idan zaka min alma idan sun buƙaci shan ruwa marru azaman fawqahum sai sun hayo sun zo wurin waɗanda suke gidan sama sun wuce ta wurin su sannan su ɗebo ruwa sannan su koma inda suke ƙasa haka suka kasance suna ta yi faƙalu da ya ƙarfi sai suka ce lau an na kharaqna fi masjidina kharqa da dai za mu ɗan yi huda wata huda a daidai inda muke a gidan ƙasa ruwa ya rinka fitowa cikin ta ba sai mun biyo wajen ku ba dan mun dame ku da yawan zirga zirga da suke da ciki walam nu'dhibu fawqana ina ma dai mutum ya wata huda a nan kasa sai da ba sai mun cutar da wanda ke saman mu ba da yawan shiga da fici fa in tarakuhum wa ma aradu manzo Allah ce in na saman nan suka kyale na kasan nan da abin da suka soyi na huda jirgin ruwan nan halaku jami'a za su halaka gaba daya wa in akhadhu ala aydihim in suka rike hannayen su suka hana su majau su waɗanda aka halaka za su tsira wani jau kuma za su tsira da na saman jami'an gaba ɗaya sai zan to babu wanda ya halaka ina jan aiko kun gane misali wannan jau haka ruwa ya zai ko da ka na ka bashi da to a ka ga yadda misali yin ma'ana ka kaddara waɗanda suke cikin gidan ƙasa sun nan su ne masu barna wanda suke cikin sama ba su ne masu farka ina ba za mu fahimta waɗanda suke sama ɗin da idan suke cewa ba a daidai da suke bane za su bula sai su bula mana in jirgin shiga da ruwa ya za yi su duka za su rufe amma in suka hana su za su yi su duka to kamar haka ne mutanen da suke salihai ba sa farna ga kuma gefe da yaran musu zo da filafin suna farna idan kun yi ƙoƙarin hana su farna shi irin su kuce na gaba ɗaya daga kusurwa in kuka ce ku ba ku ba ku amfana ko ba za ku hana wani ba in Allah ya so kawo mutane da azaba sakamakon wannan mai zai faru sai za su yafi kowa da kowa ne ba sai masu yi da haka Allah ce wata kuma sanatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mun na tsoron suna wanda ya zo ba watan da suke zalunci da za su shafa ba za su yi shafan kowa ba a zalunci za su kowa da kowa sai wannan hadisi bukhari ya ruwaito القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها abinda yake nufi da cewa mai tsaye cikin iyakokin Allah ma'ana wanda yake inkari in ya zaga za a ta haddi na Allah alqa'imu fi daf'iha wa izalatiha wanda yake tsaye wajen kawar da dukkan wata barna da kuma ture ta wal muradu bil hudud abinda yake nufi da hudud anan ma'ana Allah anhu da Allah ya hada wannan yana fassara mana ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin hadisi da yake ganin suna neman bayani da yace istahamu menene ma'anar istahamu iqtara'u wato sun yi ƙuri'a cikin an yi canki الخامس حديث نبي cikin wannan babi عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال wannan hadisi an karɓo daga ummul mu'minin ita ce ummu salama ummu salama alkunyar ta kenan amma sunanta shine hind binti abi umayya shi wannan abi umayya din shine uzaifa radiyallahu anha Allah ya kare ta gare ta an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ji ta gare shi ya inna yusta'malu alaikum umara annabi ce lalle za a shugabantar muku da waɗansu shugabanni umara jam'i ne na amir za a shugabantar muku da waɗansu sarakuna ko shugabanni fata'arifuna wa tunkiru fata'arifuna za ku kun san wannan sashin abin suke cewa akan daidai ne wato kuma kun yi inkarin wani da suke ma'ana za su haɗa ayyuka iri khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an faman kariha faqad kariha mazalla ce duk wanda ya ki abin da suke yi to shi da ya fasa har gaban Allah kinnan ya samu damar ya faɗa musu ya bai samu damar faɗa ba amma ya ki abin da zuciya ya daba faqad kariha shi ka ya faran har gaban Allah wa man ankara dukkan wanda ya riga ya inkari ya faɗa da baka faɗa salima hakika ya kubuta an gane ku walakin man radiya wa taba amma inda magana take man radiya wanda ya yarda da abinda da na faɗa wa taba a koma ya bi su a ciki to wannan faɗa a cikin nan sarakunan mu da za su muna zalunci gwamnonin mu ko shugabannin ƙananan hukumomi za su yi mana zalunci fiye da mu fiye daga cikin biyu ko dai mu inkari da muka yanzu zamu mu iya ko ko mu bi mu ki abu mu ci in mu ragwaye amma mu nuna mun yadda da abin a tafi wannan farkai wannan farkai wannan kuma ya shafi kowa da akwai inda malami zai iya faɗa magana akwai inda wani malamin ba zai iya faɗa ba sai wani jami'in gwamnati da zai faɗa ko wanda wani kowane gari cikin garurukan mutum nan na arewa za a samu gida ko waɗansu manyan mutane wanda suna daga gida suka dama za su buga wa gwamnan garin waya kuma yanzu dan Allah irin wannan idan gwamnati ba da kungila ba da dai ba za su yi masa magana amma ƙarshen su ne za a ba tsohon gonga da ya gwani sai a kwarai da gaske kwanan da aka yi wani abu mai ban mamaki a wata jihar daga cikin jihohin mana wani tsohon gonga ne ya yi a daga sanin jina zuwa Najeriya a lokacin sai aka ba shi ta miliyan 62 sai kirawo kwanci safiya na shi cewa ya je ya nawa za a kashe wajen wannan kungilar da aka bashi gini da za a yi sai ya ko ya ko da farashin kayayyaki da tashin suminti da yin kan mene da da mene da mene da ya zo ya ce sai gaskiya a nan ta ne in ce ai gaba ɗaya wannan kungilar za a iya kare ta a miliyan goma sha biyar amma shi an mace ta nawa sai ta ke je samu gwamnati ya bace ke da kayan kwanar in dai an yi da za a je in biya miliyan a cikin miliyan amma miliyan arba'in da nauke ba arba'in da biyu kenan ko da bakwai da bakwai ce gaskiya ba zan iya wannan gaskiya ba zan yi ni dai ba zan iya wannan ba da wannan suna, ta yi ba da wannan irin wannan ya ɗaya ne cikin dubu biyu a Najeriya ne. ne da shi mu ne kawai abin da shaitan zai faɗa masa ko ma in je samu wani malamin sai tambaye sai ya fa komai dan karba mutum zai gina islamiyya shi ba da wani abu sai zo gina mutum islamiyya a biyu da wani masallaci ne doguwar asumiya amma sun kuma ta yi mutu dan kankani haka kom haka da la ya zukuru na Allah fiha illa qalila ko abbatan Allah ba ai yana nan ana asumiya ba karatu ba zikiri ba salati ba komai a ciki kenan wani malamin zai iya bada fatawa a shi kenan man bada lillahi masjidan bada lahu lahu baitan fil janna kan gina masallaci ga wannan zai gina ma gida a shi kenan ya tsaya na zuwa a tashi ya mai zai shiga gidansa a tun sun daga Allah ya rawa Allah dan masallaci da shi kudin nan wallahi dole sai mun yaki wallahi irin wannan kaga wannan gaskiya yayi abu ne kwarai da wallahi yayi abu ne kwarai da idan kadan ne wadanda suke wannan karfafa dole ne mutum ya kira ko ci zuci ko yi inkari da baka in ka samu damar ka yi inkari da baka ka yi inkari cewa ba yi ba ka yi inkari cewa ba zai yi ba ba waɗanda za su yi wannan yi tasiri irin nau'in mutane guda biyu wallahi da malamai da kuma attajirai idan suka dama ko ka ce da malamai da attajirai da sarakuna dama su ga wannan jama'a ke dan su za su ne yawa da su suka lalata wa al'amsa da dina illal muluku wa abarusu in wa ruhbanu haka abdullahi ibn mubarak ce in za addini ya rushe waɗannan ne suka rushe shi lalatattun malamai lalatattun sarakuna da wani suka su ne kawai da su lalata ne, amma suka tsaya tsayin da ka suke da sai zama shi a ƙaramar hukuma in hakimi da ana barna da kudin ƙaramar hukuma ya ce shi bai taɓa kudin talakawa su jami'a ke farantawa shi tayar da hankalin shi a mandalar gargamar da yan majalisar ƙaramar hukuma dole a yi wani abu in ba haka bai ce wallahi ko dai ku tana abin da ake ko kuma in fito ranar juma'a a masallacin juma'a in yi shela in cira mutane da abin da kuke Ba haka kuma sarakuna majalisar sarakuna kowace jiha in ta ta ga gwamna da yan majalisar dokoki da jiha cewa abin da ake da farna da ke da kudin talakawa kudin da ba yadda ba In ko ba haka ba to ba za mu yi abin nan ba da sauran kaga ko da su jihohin da suka yi shelar shari'a wasu suka za su yi aiki da shari'a amma suka ce ba za su yi tarurruka ba ba zan faɗi ko ci ba ce, amma akwai jihar da labari ya zama da ta wata hanyar cewa ana shirin da za a yi taron ne sai waɗansu cikin waɗanda ake ganin su ne yan kwamitin shari'a har da sarakuna suka je suka shiriyo kuɗaɗen da aka ce miliyoyin kuɗi suka gabatar wa gwamna gwamna idan gani ya ce to tun za a yi shari'a sai an kashe wannan in haka ne ba an fasa taron eh. akwai jihar da ake haka ba ga cikin wannan sarakunan duk muna nan muna kan raga ruwa kuma ci ne musu wallahi mutum yara ina amfani irin wannan ba dan kawai za a shirya ta kuma kashe kudin mutane suka shirya miliyoyin kuɗi cewa a ba ina amfani wannan farna su da za su yi wallahi idan sarakunan nan suka rike addini suka rike mutunci suka yi abin da suka ce su wakilan jama'a su kai kuma lallai ba duk amma abin kaza duk sun kyale ko mu irin wannan matsayi lokacin da aka yi mutane mazafi wata rana jama'a za su in dai sun gaba mai da su mai za su za su ci su da Ka kaga bambancin bari'a shi ya ki ne a zuci za ka za ka ce bari'a ma'ana bari'a min al-ismi kai amma salima ya kubuta ma'ana bayan ma ya kubuta daga laifi kuma yana sarar lada ya kai mutuwa ke don shi ne shi ne cikin wadanda Allah ce illa mana tallah da galbin salim wadanda za su samu tsira gobe kiyama wacce sun ma zai tsira ma wannan ya fi shi matsayi walakin man radiya wata ba. qalu sai suka ce ya rasulullah ala nuqatiluhum ba za mu yake su ba قال سي من الله تي ما أقاموا فيكم الصلاة ما da su shugabanni da suna yin wani abu na zaɓo da kuke gani rawar musu ma'ana ma'anarsa ne man kariha bi kalbihi wa lam in kara bi din. an gane ko ce fa man kariha ma'anarsa ne? wanda yake abin da zuci amma bai sami ikon yin inkari ba da hannu wala lisanin ko da baka فقد Bari من الاسم يا كنت daga ismi Wa'adda adda wazifatahu ya bayar da abinda zai iya aiki wato wajibin sa wa man ankara bi hasabi taqatihi faqad salima min hadhihi al ma'siyah wanda yayi inkari da gurgurdan ikonsa sa to shi kuma ne ya kuɓuta daga wannan ma'siya wa man radiya bi wanda ya aikin da ake yi wa kuma ya bi su shi ne bisa duk yadda zaka yi kyar ka kakar ka sauka daga matakin ƙarshe ne wato ya zanto kana kin fardar azuci السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزئا يقول لا إله إلا الله ويل للأرض من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر متفق عليه وانا حديثي شين نسيد أتكلم وانا بابي أنكر ولد أم المؤمنين أم الحكم أنا مثل كل أم الحكم ita ce Zainab binti Ja'ash radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala alaiha fazi'a sannan Allah ya shigo wurin kyauta na a firgice ya kolo na cewa la ilaha illallah wailul lil arab azaba tabbata ga larabawa ko lalle ga wata azaba nan dab da zake ma larabawa min sharrin qad tara dangane da wani sharri da ya kusanto azaba fa tana nan dangane da wani sharri da ya kusanto waɗansu malamai suka ce abin da ke nufi da larabawa a nan yana nufin musulmi amma ya ce larabawa a wannan lokacin dan galibin musulman cikin larabawa suke sauran ajamawa ba su riga sun karɓi addini ba shi yasa sai mu larabawa amma dakhala gairuhum ma'a wanda ba balaraba ba ma ya shiga cikin ina fata an fahimta min sharrin qad dangane da wani sharri da ya kusanto menene sharrin da ya kusanto malamai sun yi fassara daban-daban waɗansu suka fassara shi da cewa ita ce fitina da za ta faru cikin al'ummar musulmai wato bayan shuɗewar shi annabin kansa bayan shuɗewar shugabancin abubakar idan an kashe umar mabudin mutane wanda idan wannan fitina ta mutu kuma aka ce ba za ta kofar da ba za ta kulle ba kuma shi kenan kamar da hadisi ya fata na Huzaifa ibn Yaman cewa shi Umar shi ne kofar aka tambaye ku sai faɗo wannan aka tambaye abin nan wannan kofar ya za a yi buɗe ta ne za a yi ko karya ta za a yi sai a yi karya ta ai da buɗewa ne to da na buɗe kuma za a iya mai ruwa a rufe amma idan karyawa aka yi fa da mutuwa kuma sai fitina za ta fara faruwa cikin musulmi na yaɗan juna da kusuma ta juna ko ba za a bushe ba ana haka har zuwa tasiri sai dai a samu wani bangaren gwargwadon yadda suke da ilimi na Qur'ani da tafsirin sunna wannan zai sanar da sauki wanda suke da jahilcin wannan kusa suna amma ce an ɗauke ta gaba ɗaya kakkaf daga duniya ba zai shi ne waɗansu suka fassara cewa wannan shi ne sirrin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi domin wato ainihin mutuwar abin da fitina da za ta faru bayan mutuwar umar da kuma hawan shugabancin sai na da na faru sai maza Allah ce futiha al ma min radmi juja wa ma'juj mithlu hadi a yau din nan an buɗe ciko da aka yi dan toshe ya juja wa ma'juj mithlu hadi gwargwadon haka wa allaka usbu aidi sai ya zobe da yatsunsa guda biyu al ibham babban dan yatsa wallati taliha da wata take bi mata wadansu suka ce sai yayi haka kaga ga al-ibham babban dan yatsa ga kuma allazi taliha manuniya ke wadan suka ce a'a kan manuniya ya sa a ƙarshen kasan babban dan yatsa sai ya haka bisu da hal wato dai yana nuna yau ya ji zoma zuci nan da aka yi ginin da aka toshe su dan kar su cutar da mutane sun yi huda gurgurdan haka wannan fitin lokacin da annabi ke zai ke zai yanzu ko sun tara ko ba tara mu sani ba tun da yanzu ba mai waye kuma ba kuma wata rana ko wata ko wani tauraron dan adam da zai leko maka wajen Allah ya gajiyar da fil adama amma manzon Allah tun da yana duba da mahangin wahayi ya ga sai an nuna masa har ya kwatanta mislu hadi shi gwargwadon haka shi ne ya fito mana su da wannan. Fakultu wannan mata sa Zainab bin Jahaj ce sai na ce da shi ya Rasulullah ana haliku wa fina salihu shin za mu halaka a yi mana azaba bayan a cikin kun salihan bayi sai annabi ce na'am yi za ka yi muku iya azaba ko da salihan bayi din a cikin za ka al-khabas idan barna ce waita sai da nabi wannan babu da umarni kewa da hadisi da umarna ma'ana sai mu kokari ne mu hana barna sun mu kokarin hana barna domin idan ba mu hana ta ba ta yawaita to Allah na iya halakar da mutane ko da cikin mako masu kiyamun laifi, ko da cikin mako masu karatun Qur'ani ko da cikin mako salihan bayi matukar muka bari barnar da yawa to Allah na iya dammara mu Allah na iya jarraba mu da nau'ika na jarraba sannan kuma nan take wannan hadisin da nuna akwai ya ji to ma kuma hadisi ne Bukhari da Muslim wannan hadisi da ire-irensa suna marawa ayoyin alkur'ani baya waɗanda su yi tabbatuwar ya ajuj wa ma'ajuj ayoyin da suke cikin suratul kahf an gane ko Yanzu saboda haka mai inkarin ya juzo majus kuma yana inkarin alkur'ani ne na inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ma wani malami a Kaduna ya ce ya juzo majus wa ma'aikatan nefa da ma'aikatan wata board kowane ne ko ya juji wato ma'aikatan nefa nan, ba juji kuma yan wata ba wannan wato iskili ne ba da alƙur'ani ne da hadisi ba da Allah mutane ne aka yi su wato a ban kasa mutane ne halitta ne a ban kasa irin yadda muke halitta na Allah kuma ke halitta da Allah irin yadda muke zurriya da muke dangantuwa zuwa ga annabi Adam kuma zurriya da suke dangantuwa zuwa ga annabi Adam hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ranar tashin kiyama Allah zai ce da annabi Adam kawo ka san wuta cikin ƴaƴanka sai annabi Adam ya ce nawa ne ka san wuta cikin ƴaƴana sai ce cikin dukkan adadi dubu kawo ɗari tara da casa'in da tara ɗaya ne kawai dan aljanna ɗari tara da casa'in da tara ɗin yayi ne an mutane to a wannan lokacin ne kamar da manzon Allah ya faɗa ya ji alwala ya ji shi baki kaga kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ba'u bi sukara a wannan lokacin abin da ya faru sai su haɓɓai hankalin su ya yi su su da haka ne cikin wani shida inda dai duk cikin mutum dubu ɗaya ne dan aljanna ɗari tara da biyu sai wanda Allah ya ku kwantar da hankali ai ɗayan daga cikin ku ne dubu daga cikin ya ji so ma ji zuriya da su ɗari tara da dubu ya faɗa dubu ya faɗa ya ce dubu daga cikin su ɗaya daga cikin ku dubu daga cikin su haka za a yi kirga an bai da ku to kaga shi su suna da mai kira suna da yawa al'umma ce mai yawa kuma ga jerin ƙwayoyi nan a cikin kamar yadda faɗa suna su duka ba a saba ba alƙarni ne hatta idza balaga bayna ne. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ya fi hanya yana kai har sai ne yake bayyana zattai da tsakanin waɗansu manyan zuwa su guda su sai ya samu waɗansu mutane la ya da ya kawo na kauna ba sa iya fahimtar zance irin na sai da kyar za ka ce saboda nisan su sauran قالوا يا ذو القرنين رزق تيجي يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج ومأجوج سنة سنة فرنا أبدا tsakanin wannan dutse da dutse da daren suke furtowa su shigo cikin musu yi barna su yi kisan kai su yi menene kuma su koma ta nan suke shigowa su koma ala an taj'ala bainana in kana so mu baka lada mu tara kuɗi mu baka mu baka kwangila a baka kuɗi ala an taja ala bayyana bayyana musadda ka sanya wani katin rufi tsakanin mu da san shi ne kamar dam ko ka ce ka sanya wani tuko ka cike wannan filin da ke tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen dan nan suke biyowa ba sa iya hayo dutsen ko amma tun daga fili suke za su قال سيتي ما مكنني فيه ربي خير abinda Allah ya bani na dukiya da karfi ya fi alkhairi sama da abinda za ku bani da kuɗi sama da abinda za ku bani amma da ke so ba a yi nuni da ku ku dai ku taimake ni da karfi da ke da karfi leburori kawai hajji albaina kuma baina kuma rasma zan sanya shi ko tsakanin ku su za su kare su atuni zubar alhadid ku je ku kawo mun zubar alhadid yanki yanki na karafa zubar jam'i na zubura zubar kuma alqita min alhadid wato kenan kaga shi ba gini ne zai na bulo da bulo na sununci ba karfe da karfe sai suka je sai kara karafa mun gina muke da karafa duk a tsora wannan karfe kan wannan karfe tsora wannan karfe kan wannan karfe tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen ya sullo su daga ƙasa ya sa foundation ɗin kuma ya saba da su a sai da tsawon waɗannan ƙarafan a samu ya yi daidai da kawunan su hatta iza sawa bai na sarfai A sai daidai da tsakanin kawunan duwatsun guda biyu da wannan katangar da suke su kala sai ce da su ko ku wuta daga ƙasa an gane ku bayin sarfin qala mu hatta idza ja'alahu naran bayan sun sanya wuta qala mu sai ce atuni ko bari za a yi tsara ku kawo mun dalma kuma shi ta sama sai zan zo dalmar da yasa daga sama da wuta daga kasa zafin mutum ya zarka dalma lokacin da dalmar ta gama narkewa ta zama ruwa sai shiga tsakanin karfe da karfe kuma sai a kashe wutar sai ta kushe haka wani gini zai fi wani dakin ya gona sai Allah ce wa masfa'un kabiratan wa mastafa'u da mu da kafa su ya ji da waje wa masfa'u an yi zaharu ba za su iya hayo saman dutsen ba ba za su iya hayo saman katangar ba su sanya wani abin nan ba su da basiran da za su sanya wani tsari su hayo ya yi musu sau da yawa wa mastafa'u da wani gaba ko ba za su iya hudawa ba ba za su iya hayo shi ta sama su ketaro ba ko ba za su yi mai ba hudawa kala bayan ya gama sai ce a tsara masu zaro kar ku doka gudun da ce kuce ga wani injiniya ga wani baya arkitekta ya zo a'a rahmatun bai zuwa rahmaci daga wurin kungi bai za sha abu a turofi idan wa'adin kungi da ya zo na tashi kiyama da alaƙu dukkan zai mai da wannan ginin ya zama gari kana wasu rafi haka alkawarin ubangiji na kuma gaske ne lallai akwai ranar da katangar za ta zama ta idan manya-manyan alamomi alamomin tashin kiyama masu zo shi ne lokacin da ya ji zo ma za su buɗe wajen sai kuma hadisi ya zo cikin turbis suna nan suna ta aiki ba sun yi wani yan huda ba suna nan suna ta kokariya za su yi su huda za su yi su kullum suka yi ta huda suka yi ta huda daidai da kai zai fito to za ka dan jiki ya fito sai rana ta faɗi sai shi gobe sai ce kuma ni gobe za mu sai ce insha Allah kuma sai su tafi sun tafi sai su je su dawo su ga ya sake komawa dan kankani sai ta sai an kusa karasa wa rana ta faɗi ce koli ce ko manzo Allah ce ana nan za a zo wata rana ce kai gobe dai insha Allah za mu kuɗi yace to ko in goben da sai su same shi yadda yake ƙara kawai da zai bai koma baya ba sai su kuje kawai idan sun shigo ko to mutane sai su dawo eh su ma za su mutu da su Allah zai karɓa za su mutu hadisin ya nuna shi wannan hadisin sun mutu ya nuna za su dan sun mutu kuma za su zama abinci na dabbobi dukkan wata ramammiyar dabba ta ta yake ba saboda sun samu mushe ga jina dukkan waɗannan ka gano yin kashi ga waɗancan ayoyi da makoro cikin su sulka ya za ka fassara su da yan nefa da yan wata mutan Allah waɗancan ba da san zuciya ba To kuma ga wannan ga kuma wata aya ta cikin suratul ah, al-anbiya hatta idza qutiya riyajuju wa majuju wa hum min kulli hadabin yanzilun واقترب الوعد الحق فاذا هي شاكسه الابصار الذين كفروا يا ويلنا ga hadisi cikin bukhari ga hadisi cikin muslim da sauransu to babu wanda zai yi karin wannan ba sai ko wanda ya gina akidar sa akan hankali ba akan nan sai da shi da haka akida ce ta mu'tazilawa su ce karin da za ka samu waɗanda suka kuma da sun na ga ya kamata ka ka abin da muka faɗa da daidai Allah ya kawo gada wannan kuma kuskure kuma Allah ya ce wasu na kuma ne ka dai ya gobe da mutum ce ta kafin nan kuma kamar yadda wannan suka sa da suka sa mata wanda muka kasa wanda ce na ji wani malami ya ce tun da dai manzon Allah ya ce Allah ya tsare gida a cikin aljanna ga wanda baya yi mukabala ko da yana kan gaskiya shi ba zai taɓa yin mukabala ba suna da muhimman tambaya ina ga kun tambaye ni akan wannan ranar laraba da zuciya ko ce ita mukabala asalin ta akwai inda take zama abin zargi akwai inda take zama kuma fata dan mukabala ta zanto don mutum ya tabbatar da gaskiya kuma yana da dalilan da zai iya tabbatar da ita ya rushe fata to zai ko ba neman da ya shi da kanshi ba samun sa zai sai mutum lura da wannan sharuɗa yana son ya tabbatar da gaskiya yana so ya rushe barna kuma yana da ahaliya da ilimin da zai iya tabbatar da gaskiya ya rushe barna ko mukabalan samun sa zai ba shi da ya je nemo ta ba to lallai zai mukabala ba a sauke shi wani mutum ya yi haka-haka. amma idan mutum ya kasance yana yin mukabala don ya taimaki barna ya rushe gaskiya wannan mukabala ne ko gaskiya yake so ya taimaka amma ba ya da aliya da ilimin da zai iya taimaka wa gaskiya sakamakon haka sai jawo barna wannan duk ba ya da aliya ah, wannan kenan sannan kuma idan mutum neman ta yi ba samu su yi ba duk wanda yana cikin abin da magabata su ka ce ba a neman mukabala amma ita ta sami kuma bai tunani yanzu misali mana da mana cikin karatu sai wani ya zoce na da cikin karatu da nan ka ce kaza kuma ni ina da dalilan da yake nuna abin da ka faɗa sun nan ba gaskiya ba ne ba sai ce ya bai halatta yi mukabala ba zai bai halatta mukabala ai wannan ita kanta gaskiyar da nake karewa sai su zama raguwar gaskiya wani na dawo masa raguwar dole in tsaya in yi bayani idan har Allah ya sa abin da ya yi fahimta shi ne gaskiya ba shi kana wasu cewa alhamdulillah ga wani shirya ta shirya mu da ruwa hannu Allah kalli cikin mas'ala da cikin mas'alolin da muka ɗau magana akai ya fahimta da mu Allah ba shi lada idan kuma shi ya fahimci na gamsar da shi ba shi kenan kuma dawa ta shiga ba to shi ne abin da ya kamata amma ya san to mai wazi ya mai da wasu wasu mukabala kamar da wasu cikin wasu ke duk garin da aka yi sai ya ce to ina masu mukabala su zo ba a Najeriya to wannan shi ne abin da ba ya saba aiki sana'a amma duk wanda ya zo ya tashi cikin da rasu to ya kamata ka sassa masa inda dai kana ganin cikin an samu da akwai sauran sa ko kai zai kare ka cikin yaki Allah gane da Ko na taimaka ta ji kuma gaba ta taimaka mana an ce nuna ba a nan da ya nira hamsin ko kuma ya fi kun tsoron Allah wani ya wannan kuma yake cewa shin ya halatta mutum ya bi liman sallah a tsakanin su akwai hanya ko kuma baya jin kabbalar liman sai dai idan latan ya isar da kabbara shi asalin jam'i ana so a samu haɗuwar juna tsakanin liman da don sai so mahalli ya haɗa to amma idan hanya ta ratsa ta tsakiya ko kogi ya ratsa ta tsakiya to a nan malamai suna yin maganganu cewa in dai hanya ta ratsa yanzu ya zanto akwai bambanci tsakanin mahallin da masallaci nan da mahallin da mutane da haka ba zai yi bin da ba irin wannan akwai malaman da suke ganin a'a matukar ba rata da yawa ko da hanya ta keta ko matukar su waɗanda suke can ƙetaren hanya suna hango mamudin da suke mabiya lima su ya halatta domin dogaro da hadisi cewa da annabi ke cewa ku bi ni ko kuma waɗanda suke bayan ku su bi ku shi yasa idan kana ganin mamu a gaban ka gashi ya halatta ka liman ko da akwai hanya ta abin da wajen suna bi su ke haka wajen zuwa bi su ke wata ɗan ce ta haifar da haka amma idan a ce nan bai ci gaba ne wajen so koma can gefe ke tana hanya kawai suke bi liman to za su zama su masu da sallah amma nan ya cika har yi zuwa inda iyakacin hanyar take sai su ketare sun kuma suke bin liman ko su ketare kulmi suke bin liman da in sun ce su yi ruwa nan gurin babu ya mace matukar suna ganin ma mutu ya halatta su liman wannan yanayi yana da za mu iya asa ana neman wa ana neman abu abubakar wanne wannan zato ne mutane suke mutane su jina da wannan Allah ya rasu ne ya rasu wai ta ma hana karuwanci to wai waɗanda suka saba zan kuma za su koma suna neman yan makaranta to shi ba za a yi tsarin da za a gyara wannan ba wannan duk rasu ne yi Za a ya yarda ko makarantun da suke zuwa su lalata ɗalibai mata da suke karatu ko a jami'o'i ko a sauran waɗansu makarantu haka da sauran su wanda ba ba jami'o'i ba sai su lalata 'ya'yan mutane to amma ne da na tsarin shari'a ya za a ɗauki matakai kan su da dace shari'a idan zo ai ba wai ta ce za ta hana karuwanci kaje ba za ta hana zina ko da waye ma ko da karo mai zaman kanta ake ko da mai da za a hana shi ne abin da shari'a ta saka wannan kuma sai a zura ido a ga duk wanda ke da shawara sai ya sanar da kwamitin shari'a kwamitin shari'a ga shi shawarar sa wajen yadda za a hana kaza wajen yadda za a hana kaza wajen yadda za a hana wannan muna sa ran su kuma yan ba su shawara za su yi da ke Assalamu alaikum. Ɗakin yaɗa addinin musulmi.